بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز فلقد سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقوله تعالى فعاتبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلق الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ونحو ذلك في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 ashirin da takwas ga watan Jumadil al-Akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da ɗaya ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tafatul iraqiyya fil a'mal qalbiyya wallafar bijimin malamin nan شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني wanda ya bar duniya yau shekara wanda ya bar duniya a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shi ne majalisinmu na bakwai a cikin wannan littafi a jerin gwanan majalisoci kuma wannan shi ne na hamsin da ɗaya shi ne mu na hamsin da ɗaya tun daga fara majalisi na karatu a cikin littattafan shekar islam ibn taymiya ibn taymiya idan ba a manta ba karatunmu na ƙarshe ya shiga magana akan wasu sifofi guda biyu ko wasu ayyuka guda biyu waɗanda suke da alaƙa da ayyuka na zuciya wato gaskiya da ikhlasi gaskiya da ikhlasi dukkanin su aiki ne da yake da alaka da zuciyar bawa min al-a'mal al-qalbiyya wato ayyuka na zuciya inda ya faɗi cewa asasin imani wato ginshiki da ake gina imani a kansa shine gaskiya kamar yadda ginshikin da aka gina munafiki a kansa shine karya. Abin da yake bambance tsakanin mumini da munafiki shi ne gaskiya gaskiya ita ce take bambance tsakanin mutumin da yake mumini da kuma mutumin da yake munafiki mutumin da yake mumini mai gaskiya ne ya gaskata a cikin aqidarsa sannan kuma ya gaskata a cikin ayyukansa mutumin da yake munafiki makaryaci ne a cikin da'awarsa da yake yi ta imani makaryaci ne a cikin ayyukan da yake bayyanawa a zahiri kamar yadda shi ma ikhlasi shi ne yake bambanta tsakanin tauhidi da shirka shi yake bambanta tsakanin tauhidi da shirka tauhidi an gina shi akan ikhlasi an gina shi akan tsantsanta bauta ga Allah shi kadai ba tare da hada wani da shi cikin bauta ba kamar yadda shirka tana kore ikhlasi domin abin da take nufi haɗa Allah da wani cikin bauta yi dan wani ko dan ya yaba ko kuma dan tsoronsa waɗannan ginshiƙai guda biyu ibn taymiya yace su ne musulunci idan aka ce musulunci ne wuya gaba ɗaya to ana nufin tabbatar da gaskiya a zuciya tabbatar da gaskiya a aikace ana kuma nufin ainihin tabbatar da ikhlasi a cikin ayyuka mutum ya yi da gaske ya yi dan ya yarda ya yi imani da Allah ya yi masa ibada da da'a dan ya yarda da wannan sannan kuma ya yi wannan aikin dan Allah shi kadai ba tare da ya hada shi da wani ba wannan shine hakikanin abin da ake nufi imani ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa qala ta'ala arsalna rusulana bayyinati وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. هلا شيء أكيد أكثر من أي قوة من ذنبه تهج جوجي آيوي بيلنو من دون سرعة معجزة دامة أنزل وأنزلنا معهم الكتاب sannan mun saukar da littattafai alkitab anan mufrad ne lakin al bihi jins ana nufin littattafai hikimar kawo shi da sigar ifradi a ce littafi ba a ce littattafai ba dan a nuna maka cewa tsotsuwar guda ɗaya ce inda ya samo asali guda ɗaya ne shi ne Allah madaukakin sarki wa'ayi ne na ubangiji shi yasa aka ɗayanta ambatansa ba a ce littattafai ba aka ce littafi kamar guda ɗaya ne aka rarraba musu kuma kamar yadda aka sani annabawa gaba ɗaya sun yi tarayya a wajen tauhidi babu wani annabi da ya zo da shirka duk annabawan da suka zo sun zo ne da kaɗaita Allah maɗaukaki sani Allah ya bambanta su a shari'u saboda bambancin al'ummomi da kuma bambancin lokuta da bambancin ƙasashe dukkan waɗannan abubuwa da suka zo da su sun zo da su ne daga Allah wahayi ne daga Allah ba su suka kira ba wannan ita ce hikimar ta sa ubangiji ya ambaci alkitaba a nan da siga ta mufrati siga ta kwaya ɗaya tilo ba tare da an kawo shi a sigar jam'i ba wal mizana da ma'auni ma'auni a nan malamai suka ce ana nufin adalci annabawa gaba ɗaya sun zo da adalci dukkanin abin da shari'ar annabawa ta karantar tun daga kan manzo na farko annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda da shi aka cika annabci gaba ɗayan sun zo da abin da yake tabbatar da adalci dukkan wata shari'a da za ka karanta a cikin addinin musulunci za ka ga cewa akwai adalci a ciki har idan aka saba ma wannan to idan ka tsaya kai la'akari za ka ga cewa an karkace wa hanyar adalci duk abin da yake adalci ne to shari'a ce ta addinin musulunci duk abin da ga akwai adalci a saboda karantarwa ba saboda hujjar da za a karanta masa to babu shakka karfin mulki zai iya tankwara shi ya sa ya gaskiya addini ba zai tsayu ba sai da waɗannan abubuwa guda biyu la tuwamu la tuwamu lidin illa bi amrayn illa bi quwwati al-ilmi wa quwwati sultan quwwati al-ilmi wa quwwati sayf waɗannan abubuwa biyu su suke haɗuwa su ba wa gaskiya gindin zama da za ka gurbin kuwa, a samu ilimi wanda yake an gina shi a kan sabibiyar hujja sannan a samu kuma shugabanci wanda an gina shi a kan adalci idan aka samu wannan to kowa zai rayu rayuwa cikin daɗi kowa zai rayu rayuwar da yake fata ya samu amma matukar aka samu malamai suna faɗar gaskiya shugabanni sun yi burin da ita babu shakka al'amarin mutane ba zai tafi daidai ba ko aka samu ta bangare guda shugabanni na kokarin su yi gaskiya malamai kuma na kokarin fatar da al'umma sannan ba abubuwa ba za su tafi ba sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi sai an haɗa ƙarfi na ilimi da kuma ƙarfi na shugabanci to nan ne rayuwar jama'a ta kan zama ta tafi daidai shi yasa Allah madaukakin sarki ya haɗa su guda biyu a nan a cikin aya a cikin aya ɗaya ya ambaci ƙarfi na hujja inda ya ambaci alkitabu wal mizan sannan kuma ya ambaci ƙarfi na shugabanci inda ya ce wa an zallar hadida fihi ba'sun shadid akwai ƙarfi mai tsanani tare da ƙarfi wa manafi'u lillah sannan akwai abubuwan amfani ga mutane mutane na sarrafa ƙarfe su yi abubuwa daban-daban kamar yadda kuka kuke gani wal ya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib kuma dan ubangiji ya san ya bayyana wanda yake yana taimaka masa yana taimakawa manzanninsa bil ghaibi a halin ba a halin yana ganin ubangiji tare ba wato ba tare da yana ganin ubangiji a gabansa ba amma kuma yace fala yamna'u an yakuna ahaduhuma nazala min haythu lam yanzil al-akhar wannan baya hana kowane ɗayan su ya kasance ya sauka ba ta inda ɗan uwansa ya sauka ba haythu nazala al-kitabu min Allah kama qala ta'ala tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim sai da shi alqur'ani daga Allah kai tsaye ya sauko kamar yadda Allah ya ce tanzilul kitabi Ku saukar da littafi daga Allah al-aziz garaba garabatu al-hakim wani mai hikima wa qala ta'ala kuma Allah yake kitabul wasilat Shi shine wani littafi ne mai girma wanda uqimat ayatuhu an sanya ayoyinsa ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu waɗanda suke ɗauke da hukunce-hukunce karara sun mafussilar sannan aka yi bayanin su daki-daki lillahin hakimin kabir daga wanda yake da hikima kuma masani a wannan aya ma Allah ya ambaci cewa alqur'ani daga wajen sa yake haka nan Allah yake wa innaka latunqa alqur'ana min ladun hakim alim kuma kai ya rasulullahi ana karantar da kai alqur'anin nan daga wanda yake da hikima kuma masani wal hadidu unzila min aljibal shi kuma karfe ya samu ko an saukar da shi daga ruwan wasu allati yukhlaqu fiha waɗanda ake halittar ta a cikin su kaga kowanne an saukar da shi daga wani gurin da ba daga nan aka saukar da dan uwansa ba wa kadhalika wasafa as dina fi da'wal birr alladhi huwa jima'u iman haka nan Allah ya sifanta masu da'awar ayyukan alkhairi wanda ayyukan alkhairi din nan da kalmar albir take nunawa shine abin da duk ya tattari imani gaba daya kamar yadda Allah ya sifanta muminai da cewa masu gaskiya ne haka nan Allah maɗaukake sarki ya sifanta masu da'awar albir da cewa su ne masu gaskiya Allah ce laysa salbirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ubangiji ya ce ba wai ayyukan alkhairi shi ne kawai ku fuskantar da fuskokinku yamma nahiyar gabas ko nahiyar yamma wato ba wai albir da ake nufi bir ku zama masallata kawai ba ba'sa'i wa dharra a lokacin da ake cikin tsananin yaƙi ko lokacin da ake cikin wahala ake cikin a lokacin da ake cikin tsanani ko lokacin da ake cikin wahala lokacin da ake cikin yunwa ko lokacin da ake cikin rashe-rashen lafiya wa hilal da lokacin yaƙi waɗanda suke juriya su yi haƙuri ta yabi waɗannan kula da ula'ika alladhina sadaqu Allah ce waɗannan su ne waɗanda suka zama masu gaskiya kun ga Allah sai ya sifanta su da gaskiya wato duk wanda yake mai irin wannan sifofi to babu shakka yana cikin masu gaskiya Allah ce wa ulaika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu kiyaye dokokin Allah Allah ya sifanta mu'minai da gaskiya domin gaskiya ita ce alamar da take nuna imani wa ammal munafiquna amma kuma munafikai fa wasafahum subhanahu bil kadhibi fi ayatin muta'addida Allah ya sifanta su da ƙarya a cikin ayoyi daban-daban Allah ya nuna munafukai maƙaryata ne ka yi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yaktubun Allah ya ce a cikin zukatansu akwai cuta kuma sai Allah ya ƙara musu wata cutar da man can ba su yi imani ba da ban can ba yarda da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ba su yarda da alqur'anin da ya zo musu da shi ba ba su yarda da addinin da ya zo da shi ba gaba daya fazadahumullahu maraba sai Allah ya tsara musu wata cutar ta hanyar saukar musu da ayoyi da suke ainihin kira gare su mun su yi imani amma suna bijirewa duk sanda suka karyata wata aya sabuwa da kuma wannan cutar ta su karuwa take yi sassan da aya ta sauka suka karyata ayar to fitan su sai ta karu wala hum azabun alim Allah ce suna da azaba mai radadi bima kanu yaktibuna saboda abin da suka kasance suna yi na ƙarya saboda ƙaryar da suka kasance suna yi su ce sun yi imani alhalin ba su yi imani ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna tare da cewa kuma ba mu'minan bane wannan ƙaryar da suke yi za ta ainihin zama sanadiyar shigar su cikin azaba mai tsanani ranar gobe kiyama a wata qira'ar na kanu yukadzibuna saboda abin da suka kasance suna yi na karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama ko karyata alqur'anin da Allah ya saukar masa kaga anan Allah ya sifanta munafikai da cewa makaryata ne wanda zai nuna maka cewa ƙarya digo ce ta munafici haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa idza ja'aka almunafiquna قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إذا منافقين ستزوج ليك سكتي منا شيداوة إنك لرسول الله lalle kai tabbaci hakika wallahi san Allah har da ma rantsuwa tare da cewa sun san ƙarya suke wa yahlifuna ala al suna rantsuwa a bisa ƙarya alhalin sun sani ba su takaita akan cewa manzon Allah manzo bane a sai da ma suka yi rantsuwa nashhadu innaka la rasulullah wannan inna da tawkid wannan lamun din kuma lil qasam la rasulullah lalle kai manzon Allah ne kamar da gaske Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasulullah Allah ya san kai manzon nasa ne abinda suka faɗa ko su faɗa ko kan su faɗa ban haka yake faɗar su ba zai ƙara maka wani abu ba faɗar da suka ba za ta ƙara maka komai ba Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun amma kuma Allah ya shaida lalle munafiqai wallahi makaryata ne yadda suka karfafa su da rantsuwa da inna littaukit haka ubangiji kuma ya karfafa zamantowar su makaryata da inna da kuma lamun lil yadda suka yi maka rantsuwa su maƙaryata ne haka nan alqur'ani ya yi rantsuwa yadda suka yi maka rantsuwa kai manzon Allah ne alhalin ƙarya suke haka nan alqur'ani ya yi rantsuwa don ya tabbatar da ƙaryarsu. haka nan Allah yana cewa fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun haka nan ubangiji yayi ta sanya munafici ɗaya bayan ɗaya a cikin zukatansu daga wannan munaficin sai wannan daga wannan sai wannan ba za ku taɓa ganin su a halin istiqama ba ba za ku taɓa ganin su masu cika alkawari ba ba za ku taɓa samun su masu gaskiya ba daga an fita daga wannan munaficin kuma za ka gan su tsalle cikin wani haka nan har zuwa alkiyama ta tashi wannan ɗabi'a ce ta munafikai a cikin kowace al'umma har alkiyama ta tashi yadda Allah ce ila da yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu da shi har zuwa tashin alkiyama munafiki ba zai zama mai gaskiya ba idan ya nuna maka wata fuska kamar ta mai gaskiya to kar kai saurin sakin jiki bi shi a hankali yanzu za ka ga ya tafi layi abin da kake zato din nan za ka ga ba haka ba ne sa munafikai a cikin al'umma suka zama guba yadda Allah ya yi bayanin munafukai da kilibibinsu a Alƙur'ani, in banda yahudawa babu waɗanda Allah ya yi musu kaca-kaca irin nan ka duba Alƙur'ani bayan Allah ya kote suratul baqara da ambatan muminai aka zo aka ambaci kafirai ana gama ambatan kafirai sai aka duro ambatan munafukai in ka sa ka dubi ayoyin da ake magana akan munafukai sun fi yawa saboda wato su tana da girma domin a gauraye suke da ku a cakuɗa suke da ku suna ainihin shigi da fici tare da ku suna sa sutura irin ta. suna magana da harshen suna fitowa a yi wasu ayyukan addini tare da su kaga ba kowa da zai gane wannan ba da zarar munaficcin wani ya fara bayyana aka zo ana gargaɗin al'umma akan cewa gujiwa ne domin take-take shi ƙoƙarin da yake yi da ta'ayyarsa na ya rushe ne, sai ka ga wasu suna ƙoƙarin kare shi kuma ce a ka dinga kyautata wa mutane zato yaya ba za ka kyautata musu zato ba kowa je ya yi nashi mana shi abin da ya fahimta kenan domin ana ganin kamar tara ake da shi halin macuci shi yasa Allah ya yi bayanin su a cikin suratul tauba bayanin da ya tona asirinsu ya banka da sirrinsu ya fito da al'aurarsu karara wa minhum wa minhum din nan da Allah ya ta faɗa a cikin surat tauba dukkanin su tsare da yahudawa a tsare da munafikai ne zaka samu umban da yahudu babu wanda Allah ya fito ya yi bayanin sa daki daki filla filla da siffofinsa ɗaya bayan ɗaya irin munafiki saboda illarsa da to gobe a cikin al'umma za su kafirai abokan gaba magiya addini a kullum ba ta cin nasara sai sun haɗa kai da munafiki a kullum ba za su yi muku illa ba sai sun haɗa kai da wani wanda yake cikin ana ganin shi kamar tare da wannan kuma a ko'ina shi ya sa wato mumini duk da cewa mumini mutum ne mai saurin sabo da sakin ciki amma bai kamata kuma ya zama wawa ba lantu da khaddi wala ya yasda'uni sai da umar shi ni ba mai yaudari bane amma ba zan yadda kuma mai yaudari ya yaudare ni ba ka zama mai yaudari amma kuma kakka yadda wani mai yaudari ya yaudare ki ce ta annabi ya ce la yulagul mu'minu min juhrin marratayn a fito maka ta kafa ɗaya a cuce ka sau biyu wannan yana nuna cewa akwai wauta tare da kai sai fa ta ni mai ƙarfi ta koru gabarinka ya kamata a kullum mutum ya zama a faɗaki ya san irin yadda zai fito al'amura a yau a yaudare shi a cuce shi a ja shi cikin barna sai ya samu ƙarfi sandau a ciki ya fita da kyar yana nadama bayan ya zubar da madarar mutuncinsa kuma gobe ma wani ya zo ya ƙara yaudararsa ya kuma samun kasa a cikin wannan barna babu shakka akwai rauni cikin imanin wannan mutum za mu ga in ka ɗauke lokuta da suka wuce zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da manyan manyan magabata har a wannan zamanin za mu ga kai irin rawar da suka taka wajen cutar da al'umma suka ji labarin kisar a Umar Abdulrahman malamin nan da aka daure a garkashi daurin rai da rai kusan cikin ƙungiyar aljama'atul islamiyya da aka kafa a Masar shi kaɗai ne za ka ce wani fitaccen malami domin shi kaɗai ne al'azhari wanda ya karatu a jami'ar azhar har ma ya samu matsayin wato doctora ya samu matsayin phd digiri na uku lokacin da abin da ya faru a masar na kashe anwar sadat ta aka kama 'yan wannan kungiyar da dama wasu aka yanke musu hukuncin kisa shi yana daga cikin wanda aka yanke hukuncin dauri bayan ya gama hukuncinsa ya fita domin ba a same shi da hannu dubu ba amma dai yana daga cikin memba yana memba ne na kungiyar da ta yi wannan aika to bayan haka ya shiga takun saka da hukuma wanda ta sa ya yi hijira da farko zuwa afghanistan daga can wasu suka ce a'a in yana son ya samu lokacin ana yakin afghanistan in yana ci makaho ne baya gani in ga ba magana cewa ya je a yi jihadin afghanistan da shi lokacin ana yakin a tsakanin afghanistan abin da musulmin afghanistan da tarayyar soviet kun sa wannan lokaci amerika da munafici da tana tare da musulmi ita ba dan wai ta yaki kafirci dan ta yaki gurguzu kawai kuma waɗannan da take taimakawa ba damuwa sai ba dan an kakkashe su maimakon ita ta zo ta yaki sai ta yaki da wakilci to a wannan lokaci sai wasu suka ce ai kawai ya tafi Amerika da dai canja zauna zai fi samun sararawa domin Amerika tana nuna a lokacin ita tana tare da musulmi domin tana taimakawa mujahidin da Afghanistan bayan ya koma can ya samu masallaci inda yake huduba yana kuma darussa yana karantarwa a lokacin duk ana ta tunanin yaya za a yi a ƙallafa masa wani sharri domin a kai shi kotu a yi masa hukuncin daurin rai a Amerika kada ya da Kuma Saboda haka sai aka dasa masa wasu mutane a cikin ɗalibansa. Yana ganin kamar ɗalibinsa. Wallahi in ka ga sama bayan abin ya faru. Ba yadda za a yi wannan mutum a zo limanci ma baka ce mace. Gaba ɗaya fuskar sake da da sajid su ne a gaba-gaba shi wannan da aka wannan wani balarama falastini ne amma 'yan gudawa sun sai shi amerikawa fbi sun sai shi saboda haka aka dasa shi aka ce ɗaya da gemu ya gemu gemunsa kada ma ya dinga rigewa da shi da gemun malamin kusan ba ka rabewa in ma za a yi karatu su ne masu ɗauka ko mai ma za a yi na malam to wurin sa za a ci to ashe shi ta sha mugun iri ne haka ya haƙura shekara da shekaru kun san su da haƙuri akan su sun ya ko shekara ashirin ce in dai za su cika mulkan nan su haƙura shekara ashirin suna wannan mako in za a yi karatu shi ne zai gyara lati in an gama karatu shi ne zai karatu shi ne zai yi karatu in kana son kace cikin shi za ka ci to wannan abin da ya faru ne muke faɗa abin da yake faru ya faru ne a muke muke zayyanawa wala abla ai da tarin sunna ne to ashe shi zaman da yake yi yaya zai sa wato wata rana malamin nan ya faɗi wata kalma da za ta ba da dama a kama shi shi nan kullum wasu tambayoyi marasa kan gwani malam yanzu ba za mu iya kai hare-hare ba yanzu amerika abin da take yi ba za mu iya kai mata hare-hare ba ba za mu sa ban abu kaza kaza kaza kaza yana dai kaukaucewa baya har ta kai wata rana ya fito ta kalma yace to in har ya zama dole to ku kai wa sojojin su hari ai fa shi nan, shi ya gama aikin shekarun da yayi ya cimma haka ya cimma ruwa da ba shi shi shi ke da kasar ya ruga a guje ji ayan ci nasara yana umarni a kai mana hare da wannan aka kai shi kotu aka ɗauko har tesis ɗinsa da ya yi a PhD littafin da ya rubuta aka ba shi PhD a Azhar sai da aka ɗauko don a kafa hujja akan cewa shi ɗan ta'addadi wai ya yi rubutu a kan jihadi yace to jihadin na mu tilin mu ne ya zaka sai ana na rubutu a kan jihadi. na rubutu a kan jihadi na ce aje a kashe ka haka dai aka yi kai ƙarshe aka yi masa hukuncin ɗaurin rai da rai kana jin irin rayuwar da yake sai ka dauka hawa wallahi a yanzu a kulle ke a kafar adam a dalilin wannan sai gashi ya fito a kotu shi wannan wanda ake ganin kamar shine na hannun dama sai gashi a kotu ya aske gemu shi ko ba asalinsa yana ba da shaida akan wannan wannan malam shi ke nan an sa masa kuɗinsa a kawo sai a ɗauke shi a kai shi can inda ba kowa ya san inda yake ba ya je ya tafi kaga kaga irin wannan haka suke ta faruwa sai ya kudin lokacin da aka yi masa hukunci a Masar a alif ɗari tara da hamsin da shida a rakara ta yi shi a kan cewa an same shi da laifi na yunkurin juyin mulki karka ƙasa sai ka ga cewa ko ta masa wasu aka yi wasu mutum guda uku wanda ta kai ta zama tare da shi bayan ya fito daga kurkuku ana tunanin ya za a ga shi domin tafarkin da yake bi na tarbiyya da karantarwa zai zama hadari a kan gwamnati to ya za a yi masa shi to ba zai yi a kai shi kutu ba tare da wani laifin da ake kuma ba, to a dasa masa waɗanda za su kirkira masa laifin aka dasa masa wasu mutane guda uku kullum shawarwari suke bayarwa aka zo zama miki cewa a tanadi makabai a ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza so kuma abin da suke so ya yadda da wannan idea din in ya so su ruga su ce ga can suna tanadar makamai za su je haka suka yi har ma wasu daga ciki suka ce sun ba da odar a kawo makaman wallahi da kashe da aka ba a kama sayin kutub waɗannan mutane hukun ba a ga fuskar su cikin waɗanda aka kama aka kashe tare da sai mutum shida wannan hukun ba ta ci tare da cewa su suka bada oda a kawo makami daga Kuwait a kawo su daga Bahrain da waye sai da shi jaridu sun buga cewa ai an same su ba su da laifi kuma ma sun fita sun bar ƙasar suna Amerika. A can suka gama rayuwa suka halaka. To irin waɗannan sun fi shan ikhtilafu suhuf kuna ganin kuye kuye kuye hawa haka ba. Shi yasa al yake bayanin munafiki bayanin munafici bayanin da in banda na Yahudawa babu da akai bayanin bayanin munafiqai haka. Yace fa asabahum nifaqan في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلص الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ubangiji ya sanya musu munafurci a zuciya ɗaya bayan ɗaya shi ne a akaba wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya wuce ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu ubangiji bima akhlafa Allah bawa wa'adu saboda dalilin abin da suka saba wa Allah na alƙawarin da suka yi masa wa bima kanu yaktubun kuma saboda abin da suka kasance suna faɗa na ƙarerai mala yace wa nahu zalika fil qur'ani kathir irin waɗannan ayoyi da suke nuna munafikai makaryata ne suna nan da dama a cikin alqur'ani ومما ينبغي أن يعرف أن الشرك والتسكين يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرد يصدق ذلك أو يكذبه ويقال حملوا على الأدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك ولذلك يريد يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه وهو الصادق في عمله ويريدون الصادق في خبره وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي بعمله قال تعالى إن المنافقين يخالفون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما يجي ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا yace abin da ya kamata a sani gaskiya da gaskatawa ana samun ta a cikin maganganu ana samun su kuma a cikin wato kamar yadda mutum zai zama mai gaskiya mai gaskatawa a cikin maganganunsa haka nan zai zama mai gaskiya mai gaskatawa a cikin ayyukansa za a iya cewa mutum aikinsa mai gaskiya ne manzo da ce magana ta gaskiya ce yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin nan sahihi wanda yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim da Allah yake cewa kutiba ala ibn adam hadduhu min al-zina an riga an rubuta wa dan adam rabansa daga zina fa huwa mudriku zalika la mahala kuma shi mai riskar haka ne babu makawa saboda abin da aka rubuta wa mutum a cikin laufin mahfuz ubangiji ya riga ya kaddara shi fi ilmi hisabiti a ilminsa da ya gabata babu shakka wannan abu sai ya ubangiji ya riga ya rubuta wa dan adam wannan rabo na zina fa huwa mudriku zalika la mahala shi mai riskar haka ne babu makawa babu wata hila babu wata dabara fal ainani tazniyani idanuwa su suna zina wa zina man nazar zina su shine kallo wato kallo da mutum zai yi na sha'awa na jin daɗi ga mace wacce take ba matarta ba matar da take ajnabiya wannan kallon wani rago ne na zina da ubangiji ya rubuta wa idanunsa kallo babu shakka kamar da suke cewa ne shine yake yi maka jagoranci zuwa ga fadawa cikin zina Allah ya shi nazratun wa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u daga gani sai a yi murmushi daga murmushi sai a gaisa daga gaisa sai a shiga hira a shiga tadi daga tadi sai a yi alkawari daga an yi alkawari kuma sai haɗuwa haka abin suke zuwa mataki mataki kullum hawadisi mabdaha min an-nazari فمعظم النار مستصغر الشاء كم نذرة فتكت في عين صاحبها كم نذرة فتكت في عين صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر والعبد ما دام ذا عين ما دام ذا عين يدن بها ما دام ذا عين يدن بها في أعين الغيد فهو موقوف على الخطر يسر خاطره ما يسر ناظره ما ذر خاطره لا مرحبا بسرور عدد للدرك yake cewa ganin sau da dama yakan yi fata-fata da zuciyar mai ganin lokacin da yake ganin yakan yi fata-fata da zuciyarsa irin yadda kibiya idan an harba ta kan yi fata-fata da zuciya to haka nan ganin ya kai zuciya matukar bawa yana da idan da yake zirawa mata kyawawa kallonsu da shi to babu shakka yana kan gabar haɗari fa huwa maqubun ala al-khatar yasiru nazirahu ma darra khatar idan tana ganin abin da zai yi daɗi amma zuciyarsa kuma na cutuwa لا مرحبا بسرور عاد بالدرس ba maraba babu lale lale da farin cikin da zai jawo maka cuta da halacci ya guddo min absari wa yahfazu furuja zalika azka lahu azhar wallahu khabir wallahu bima wallahu khabir bima bima tasna'un ko inna allaha khabir bima tasna'un to ka ga wa mu'minai su gintse ganin su al-ghuddu min absarihim su rage ganin su ganin da yake na shi ne ganin farko da za ka iya tantance wannan mace ce ko namiji ne ba ka saki ganinka. wannan babu shakka zai jawo mutum hadari shi ne annabi ya ce fa al-ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar wal udhnani ne wa zinahuma as-sam'u haka nan kunnuwa biyu suna zina jin zinarsu kuma shi ne ji wal yadani tazniyani wa zinahuma al-basar Hakanan nan hannaye su ma suna zina shafa ita ce zina su wal ta tasniyani haka Hakanan kafafuwa biyu suna yin zina wa zina humal mashi tafiya ita ce zina su tafiya inda za a yi zina ɗin ita ce zina su wal qalbu yatamanna wa yashtahi zuciya kuma na buri na sha'awa wal farji yusaddiqu zalika aw yukaththibu farji kuma shi ke gaskata haka ko ya karyata wato daga ƙarshe abin nan da yake ciki na zina zina da take majazi da hakikiya ba abin da zai mai da ita hakikiya shine abin da zai yi faru daga sa ta hanyar ya aikata zinar a aikace nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sifanta ya ya ya ainihin kirawo ayyuka waɗanda suke faruwa daga mutum ya ba su sifa ta gaskiya ya ce yusaddiqu zalika aw yukazzibu kaga anan sai tasdiqi ne fil a'mali la fil aqwali wato yadda mutum zai gani yayi sha'awa ba za a ba shi laifin wanda yayi zina ba ko a yi masa haddin wanda ya zina har sai lokacin da da farjin sai gaskata wannan abin da ya yi zuciyarsa ta yi sha'awa ko kuma ya karyata ta hanyar ya kawar da kansa da tsayar da kansa daga fadawa cikin wannan laifi. wa yuqalu haka nan zaka ji masu magana suna cewa hamadu Alal, al'adu hamlatan sadiq sun kai ɗauki sun kai ainihin farmaki akan makiya farmaki na gaskiya farmaki na gaskiya aka sifanta farmakin duk da cewa aiki ne da cewa na gaskiya ne idan ka na kanat iradatuhum lil qitali thabitatan jazima idan ya kasance masu kai farmakin nufin su ga wannan yaƙi nufi ne tabbatacce nufi ne da babu shakka a ciki sai aka sifanta wannan aiki nasu da Sadiqa hamza su da cewa hamza ce Sadiqa kamar yadda suke cewa fulanin sadiqul hubbi wal mawadda wala ne gaskiya mai gaskiyar soyayya ne mai gaskiyar kauna kaga ana an sifanta kauna da soyayya da cewa ta gaskiya ce domin akan samu kauna da soyayya ta ƙarya wa na'u zalika da ire-iren wannan ولهذا wa بالصادق الصادق في ارادته وقصده idan aka ce mutum متم gaskiya ana nufin mutumin da yake da gaskiya tun daga zuciyarsa da nufinsa da abin da yake nema wato su gaskiyar ta samu asali tun daga zuciya har zuwa aikinsa wa huwa sadiqu fi amali sannan kuma shine mai gaskiya a cikin aikinsa da aka ce mutum mai gaskiya ne kuma ana nufin kawai a maganganunsa ba har a ayyukansa wa yuriduna sadiqa fi khabarihi wa kalamihi kuma suna nufin mai gaskiya a cikin labarinsa da maganganunsa wal munafiqu ziddu al mu'min as sadiqi shine kishiyar wanda yake mu'mini mai gaskiya wa huwa alladhi yakunu kadiban fi fi khabari aw kadiban fi amali munafiki shine wanda yake makaryaci a cikin labaran da yake bayarwa kuma makaryaci a cikin ayyukan da amali kamar wanda yake aikin sa dalliya yake aikin sa dan a gani Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila to lalle munafikai suna yaudarar ubangiji a zatansu alhali ubangiji shi ke sakanka musu da wannan yaudara ta su wa idza qamu ila salati idan suka tashi zuwa ga sallah babu kusala sai su tashi da mutuwar jiki wato ba sa son su tashi yura'unan nasa suna yi idan mutane su gani kada idan an zo tantance musulmi da wanda ba musulmi ba a sa su cikin waɗanda ba musulmi ba idan an samo ganima a kirabawa bawar su sai suke yin sallah domin a ga kamar suna tare da musulmi idan an tashi yakar waɗanda ba musulmi ba za a yake su ba wala yadkuruna Allah illa qalila ba sa tuna Allah sai ɗan lokaci kankani zazzabina baina zalika suna kai kawo tsakanin haka la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ba sa tare da kafirai ba sa tare da mu'minai ba sa tare da kafirai domin kafirai ba su yadda cewa waɗannan nasu ne ba ba su yadda cewa akan addinin su suke ba ba kuma sa tare da mu'minai domin mu'minai su ne waɗanda suka gaskata da su da ayyukansu su kuma munafukai su karyata saboda haka munafukai suka zama makaryata a ga anan da ibnu taymiya duk bayanan da yake yi yana so ya nuna maka cewa jigon imani shi ne gaskiya ka zama mai gaskiya a maganganunka mai gaskiya a aƙidarka mai gaskiya a ayyukanka mai gaskiya a cikin halayyarka da mu'amalarka to wannan shi ne alama ta cewa kai mumini ne na gaskiya haka nan munafiki a kullum ne makaryaci shine mai yaudari domin tubalin gina munafiki ne ƙarya wanda duk yake makaryaci a cikin aƙidarsa makaryaci a cikin ayyukansa da ibadarsa makaryaci a cikin mu'amalarsa da halayyarsa wannan babu shakka can tagayyar munafiki kenan ko munafiki hadarinsa ba kakkani bane a cikin al'umma kawai haka waɗannan wannan aiki na gaskiya wanda yana daga cikin amalul qalbi ko amalul qulub ayyuka na zuciya aiki ne mai muhimmanci domin akan sa imani su fito ya biyu shi yasa ibnu taymiya ya fara bayani akan sa kamar yadda zai zo kuma ya shiga bayani akan ikhlasi wanda shi kuma shi ne yake shi ne aikin zuciya wanda yake tantance tsakanin shirka da tauhidi yake bambance tsakanin mai kadaita Allah da kuma mai hada Allah da wani shi ne darasin da zamu mu shige shi insha Allah a sati mai zuwa bi'iznillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين اما بعد wanda yake cewa a yi wa 'yan uwa ɗalibai nasiha waɗanda suke ɗaukan sai guma suna yawo da su tsakanin malamai. Babu shakka laifin wanda yake ya sani ya take sani ya fi laifin wanda bai sani ba. Laifin malami ya fi na ɗalibi, na ɗalibi kuma ya fi na gama garin mutane. Ɗaukan sai gumi tsakanin mutane da haddasa ma wannan haramun ne, sawa'un ka ɗalibi ko wanda ba ɗalibi. amma wanda yake ɗalibin ilmi wanda shi ake tsammanin zai yi ƙoƙarin tsawatarwa in ya zama shi ne mai aikata laifin to babu shakka laifin zai fi tsanani a kanta kuma zaman malamai lafiya shi ne zaman al'umma shi ne cigaban al'umma amma har inda a haɗu da tsuma tsakanin malamai babu shakka ana so a kawo rudani ne a cikin al'umma da mana kayi sanadin da al'umma za ta samu kanta cikin rudani wannan ba ba karamin laifi ne mutum ya daukar wa kansa ba shi kai ne sanadiyar da ta sa mata wato al'umma ta samu kanta cikin rudu aka rasa wa za a yadda da shi wa za a bi wa za a gaskata har ma wasu gaba ɗaya su yi ban kwana da addini domin wasu saboda killewa da tushewar basira idan suka ga malamai suna rigima a tsakanin su sai su sun bari masu sai ka ce daman dan malama suke sai ka wani ya ce to duk ma ya daina karatun ba shi don haka ba zai ce ba ma ni ba na zuwa gun kowa ba to Allah bai ya kai ba wai suna rigima to shi ya daina zuwa gun kowa ma to gurin wa za ka gurin shedan don haka ba daidai ba ne ko da malami ko da malamai sun yi ba daidai ba za a ci gaba da amfanuwa da ilimin su kuma kowane dan adam Allah ya ba shi guzurin basira zai iya tantance abin da yake daidai ya dauka idan ka zo gaban malami yana karanta ta kai ka san abin da yake karatu ne domin za ka ji littafin Allah ne yake karanta da su karatu sallallahu alaihi wasallam ka san kuma abin da yake zarge zarge ne da suke suke sai ka bar masa kai ka kullu insanin yu'khadhu minhu min yurad illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka imamu malik yake faɗa duk wani dan adam akan karɓi wata magana tashi a bar masa wata in ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ka za ka tambaye za ka ɗauka daga cikin ilimin sa ka ka san abin da kuma kake ganin wannan ba ya da alaka da ilimin da yake karantarwa wani abu ne can da ya faru kai kanka kila ka san da ya faru saboda ba daidai bane dan an samu sabani tsakanin malamai in ya tattara malaman gaba ɗaya zuwa su a kundin shara kuma ba daidai bane a dinga haddasa husuma wasu ba aikin da yake gaban su illa ya za su haddasa husuma tsakanin malam wani da malam wani ko tsakanin bangaren wani da bangaren su wani da kuma wannan babu shakka a shi dan suke taimakawa musamman a irin wannan marra da suna take fuskantar kalubale shi kansa musuluncin gaba ɗaya ka tuka mai ke fuskantar kalubale a ce kai kuma kana cikin waɗanda za ku ƙara da musulunci a tsakanin wannan babu shakka ba karamin wato fitina ba ce fitina ce ana samun ta a ko'ina kuma za ka samu waɗanda suke ruwa da tsaki a cikin wannan sha'anin za ka samu suna da rauni ta fuskar imaninsu suna da rauni ta fuskar ibadarsu suna da rauni ta fuskar ilimin za ka samu suna da rabi ta fuskokin nan guda uku dan mutum ko da ba shi da ilimi in yana da karfin imani sa zai sa zai hana shi haka sannan kuma yana da ilimi zai fahimci cewa sabani wani abu ne wanda yake dabi'a a tsakankanin mutane Su saba a nan sallar sallama suka saba to ai ko zai saba ta iya samun sabani sai dai ya za a yi ta'amuli da wannan sabanin yaya za mu yi mu'amala da sabanin da ya faru tsakaninmu dan kai fatawa yi fatawa wani yi fatawa ba da shi da duk bakin mai zama daya ta iya zama daya a iya kuma sabawa shi yasa a cikin karatu da muke yi za mu ga mahallin isma, za mu ga mahallin khilaf za mu ga halin wufa, za mu ga mahallin khilaf ga inda malamai suka yi jima'i, ga inda suka saba wannan sabanin wani abu da wanda ya danki jama'a zama daidai da ra'ayi ni fa ba a ƙarya da ni ma nan a lokacin wajibi kai ƙarya ka ce ban gani ba kare ka gani ban ga inda ya shiga ba na ga dai gifta wasu yayi na ka nuna masa wani guri ko kai na kaga ƙarya kai amma anan ƙaryar wajibi ce domin akwai tsere tsere rai kada kawai ka ce kai kai kai bidai ne ne kai bidai ne wannan ba wannan ba ba ba daidai ba haka yana da kyau a faɗa wannan ko yace yana so a yi masa bayani akan waɗannan ayoyin guda biyu wa in tusibu hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibu sayyi'atun yaqulu hadhihi min indih قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. في وأن آيوي بجابي Allah yana cewa idan wani abu mai daɗi wani alkhairi ya same su da kuru hadhihi min sai wannan daga Allah hasanatun anan ana nufin ni'ima dan wata ni'ima ta same shi sai wannan daga Allah wai su ko sayyi'atu dan kuma wata musiba ta same shi qul hadhihi min indik sai ce wa Allah shi ya jawo musu wannan ya ya da bai fito da su bagin yaki wa za a ci su qul kullu min indillah suka ga musu duk wani abin da yake faruwa daga Allah ne mai daɗi ko mara daɗi ni'ima ko bala'i duk daga Allah suke zuwa domin shi ya halicci abin shi ya kaddara shi sannan Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik a wannan ayoyi suna tabbatar da aqida ta ahlus sunna suke cewa akwai kaddara ubangiji ya kaddara abubuwa sannan kuma bai hana dan adam ka tabus ba ba tilasta dan adam ba dan adam shi ke zaba wa kansa kuma hanyar da zai bi ni'ima daga Allah ce ni'ima daga Allah ce azaba rama duk daga Allah ce amma kuma ya ba wa ɗan adam wata dama ta ya zaɓi wannan ko ya zaɓi wannan kuma sha a kariyar min kuma sha a kaliyar wa dai lahu na imma sha inna dai in sabila sha kira ko ma kafura haka Allah ya ba wa ɗan adam dama ya zaɓi nan ko ya zaɓi nan kuma a asabaka min da sun min amma. wannan daga Allah shi yake ba da tawfiki shi yake ba da ah, dacewa kuma asabaka min sayyi'atin fa min nasi abinda kuma ka kama kanka cikin wahala ko kika dawo kanka domin kai ka kama tafarkin da za ka sha wahala wannan ita ce akida ta ahlus sunna a tabbatarwa da ubangi a tabbatar da kaddara ta ubangiji sannan kuma a tabbatar wa dan adam zati shi ne abin da ayoyi suke koyarwa wannan kuma yace mu yan agaji ne kuma dole ne in ana hutuba wato su yi magana to ya dace kenan ya danganta da irin aikin da yake idan aikinsa ya kasance wato sallar musulmi ba za ta yi wasu sai dole ya taimaka Wani yana da cikin waɗanda za a yi wa uzuri kasancewar baya gurin abubuwa za su shafe wasu kila sallar ma ba za su amma idan inda yake ba ba larura ba ce ta yi magana ko ba ta ji bane kuma yi magana shi zai iya tantance irin mahallin da aka ajiye shi dan ba duk dan agaji bane za a je shi gurin da yayi makansu idan ya kasance gurin da aka aje shi wuri ne kawai na yanzu ba ido an buƙatar lalle sai ya buɗe ya baki ya magana amma an aje shi inda ake gyara bakin din ababen hawa ba ba ba yadda za a yi dole ne sai ya ce karka aje a nan karka shiga nan wannan wani abu ne wanda ya zama tilas da ya magana in ba haka ba to aikin ba zai yi ba kuma da ƙarshe abubuwa za su shafi wannan kuma yana cewa mace ce ta auri wani bayan an yi aure zuwa wani lokaci mai tsawo sai ta gane mai manya manyan taba'ira guda biyu wato rusuna da luwaɗi a lokacin da ta fahimci waɗannan halayen nasa da ta gaskiya ba za su iya zama da shi ba amma sai mahaifinta ya matsa sai sai ta koma ko sai ta koma shin malam ya zamantakewar su yake a shari'a ƙarshen tafiya ya zamantakewar su yake a shari'a matuƙar sai ta koma matar ta ce ita amma kuma shin a shari'a tana da zaɓi ta zauna da shi ko ba ta da zaɓi ko mi ubanta yana da haƙƙin ya tilasta ta aurensa ko ba da haƙƙi wannan kuma wata gaba ce da tambayar da sai ta ƙarshe na tabbata ita ce take nufi yaya zaman su yake a shari'a matar ta ce ko da yana kaba'ira kaba'ira ba wai saki ba ne amma kuma shin mahaifinta yana da dama ya tilasta ta ta zauna da wanda take ganin ba za ta iya zama da shi ba saboda mugun ka. wannan ba ya da dama ko a farkon karo auren nata ma ba ya da dama ya tilasta ta ko da kuwa salihi ne ta ne ba ya da dama ya tilasta ta kamar yadda a sallallahu alaihi wasallam ya nuna a lokacin da wata kowa ta zo ta gaya mata cewa ubanta ya yi mata aure ba ta so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kina da zafi ko dai ki bar abin da ubanki yi ko kuma ki ki abin da ki ban ki zafi kanki ce to na tabbatar da abin da mahaifina ya tabbata mu amma da in nuna wa iyaye cewa ba su da haƙƙin tilasta wa ƴaƴansu ba ina nufi ne kasance idan ya kasance a farkon auren ma ba ya da haƙƙin ya tilasta ta ina kuma ga bayan an yi auren kuma ina ga idan ya bayyana cewa akwai wasu illoli musamman irin abin da ta ambata wasu illoli ne manya-manya wanda za su iya jawowa rayuwar ta shiga cikin haɗari ta hanyar ɗauko cututtuka da zai shafe ta shafi ‘ya'yanta da za ta haifa shi abu shakka ubanta bai da dama a tilasta mata a nan ce sai ta zauna da shi tana da zaɓi ko ta ga dama ta zauna da shi kamar da ubanta yake so ko kuma ta ce a'a ba za ta zauna da shi ba wannan kuma ya ce malam ina ingancin hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa macen da ta hau silfi kamar mota